بسم الله الرحمن الرحيم ألف را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كفرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya kuma ya daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma muna gaba ta ƙarshe a cikin kitabul haid wannan kuma shi da karatu na ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin kitabul haid da gare shi sai kitabul tayammu abin da rage mana ina jin ba da sai hudu ko biyar ba na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب المرأة تحيد بعد الإفاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية نعم إن صفية بنت حيي قد حادت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكم فقالوا بلى قال فاخرجي باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أنا بابي zai سيتي hukuncin mace إذا جلن haila لا يزو متى باين ta riga تواصل yi tawaful ifada shine tawafin rukuni a cikin aikin hajji tawafi kiri uku ne akwai tawaful kudum wanda idan mai umra ko hajji ya zo makka a wani yanayi ya zo dole ya fara yin tawafi sannan akwai tawaful ifada wanda dole ne ya kasance bayan arafa tunda Allah ta'ala ya ce sun ma'afiru fa'iza a fakkun min arafatin فاذكروا الله إلا المسألة الحرام و فأبغلنا البعض ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله تترك إفاضة شيني جندروا ودقا عرفة عظومنا وإسم مكة وثم نادي أكسن شيء عرفة دا ربا وقريش باس زوا عرفة سسس عرفة وجهها رميسكي سكي سوسس لئي باس لباس ba ka hajjin su ba kammalalle ba ne wanda ya ta haramin sanda ya dawo zai yi tsawafi shi ne tsawafin ifaba mana tsawafin gangarowa daga daga daga arafa saboda ka wannan tsawafi rukuni ne shi tsawafin ban kwana da tsawafin kudu da tsawafin wada tsawafin shigowa makka da tsawafin sallama da makka dukansu suna da muhimmanci aikin hajji amma ana iya yin uzuri kansu amma ban da wannan او في الافاضه باء عذري دريش فهكا يسا كليل مكي بياني بايا فجان عذري بدل المكي كارو مسكي ابو دعاير انت زي تتيب كم ديني بي اوتي متى با كم بتي او في الافاضه با تراي لشيخ الاسلام ابو العباس يقرف باشي نسيوا تجارة جسين تكوى كرت باتي حرمي اما تجير دين الناس يتاكي هدى سكو سوى لعلى تعالى يتوى ما جعل عليكم في الدين من الحارات هلا بيسامكو كنتي ta da jinin ta tsawon shi amma ta gyara jikinta yadda ba za ta faɗi hayaki ba yake saboda Allah ya ce wa maji ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku kunci a dini yake shi ko bai ga kuncin da ya wuce a ce mace ta taso da kasarsu ta taho maka ta yi hajji jini ya hana ta yin tsawafi ta koma da kiran hajji ba ta hajji ba kenan sai ce babu kuncin da ya sannan da ga kuncin da ya ce duk ayarin jama'a gaba ɗaya su zauna su jira mace guda don tana haila shi ma wannan kunci ne yace to Allah ya dauke mana kunci don haka idza zaqa al'amru ittasa wannan ka'ida ce ta shari'a duk lokacin da al'amari ya tsananta shari'a za ta zo da walwalewa zaka walwala wannan hukunci shine mace ta je ta yi dawafin ta haka nan da jininta wannan ya sa abu dukkan al-mazahib al-arba'a amma ba mu shakka cewa shi gaskiya Allah saboda shi daidai da ruhin musulunci to idan mace ta riga ta yi wannan dawafi da annabo ne wani dawafi ya rage mata kenan dawafin ban kwana to shine zai magana a nan in ta riga ta yi dawafin ifaba sannan jini ya zo mata menene hukunci حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه بشير ابو بكر تقارنت به تابعيني عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم ابو بكر قارنت ابن محمد ابن عمرو ابن حزم تابعيني فاعتنص عمرو بن حزم شيني وندا اكتي ينا ده دم الله صلى الله عليه وسلم جايه صحابيني كوبا صحابيني عن عمرة بنت عبد الرحمن في تمامية مغنمتا تابعاتي سنة ما يمين مي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منذ أن يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت وقت اللي أكدم سوات إصابة أكدم زمن مكة لا تنسى فيها مدينة أكيد من الأوافي رجع rage اللوكتي شيني lokaci shine to shi ne ta ce manzo Allah Safiya bintu ce matarka ta yi haila to ɗayan biyu kenan ko dai a jira ta yi ɗawafin bankwana ko kuma ya zanta fasa ɗawafin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا في ذات العيد دمو ألم تكن طافت معكن أشيبت هي أوافي ساعدة كوبا fa qalu bala suka ce eh ta yi dawa ta ba, to wanne ne wanda yanzu ba za ta samu ba shine na ban kwana kala fakhruji sai ki ta fita ke safiya ko kuma ke fita ke Aisha ita ma ta fito a tafi tare ma'ana kenan dawa sun ban kwana ba dole bane wani zai ta to dazu ka ce kunci ne a tsaye da mutane ga manzo Allah ce za ta tsayar da su sai mu ce eh, akwai lokacin da ba zai zama wani kunci ba musulmin da yake madina dan ya zo maka ya jira matarsa ai bai ba wani dogon kunci ne ba ta amma musulmin da yake najeriya ba kuma ayarin nan mota goma ne Ko wace mota mutum arba'in da tara gare ta nawa kenan mutum ɗari hudu da hamsin kuma duk gaba ɗinsa zai tsaya su jira mata masu haila kiran da sun ka gama ko ko dai a a raba a cire waɗanda suke haila a jefa su wani ayari to ayi yaya da mazansu wannan wani na iya turanta shi abu mai sauki wanda bai saba da sha'anin gudanar da aikin hajji ba ba abu ne mai sauki ba ɗauke mutum daga ayarinsa ta canza masa ayari abu ne mai rigingimu da yawa wanda duk da gano inda fasfo ɗin shi yake a raba a cire shi a sashi inda ake so wata fitina ce ba karama ba masu gudanar da sha'anin ba su jagoranci alhazin sun san da waɗannan abubuwa za ka babu shakka kunci ne wanda babu sauƙi ne aiki da wacce fatawa ta cewa wato sai je ta yi tsawafinta ta dawo da hajjin ta kammalalle maimakon ta dawo da tsirin hajji da wannan hadisi sai bukari amfani da shi da ya nuna cewa tsawafin ban kwana an ɗauke ma matar da take yin jinayar kamar da aka ɗauke mata tsawafin kubur حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا خاضت وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن حدثنا معلق بن أسد قال حدثنا وهيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت طاووس يأتي عبد الله بن عباس يأتي أن يرنغمي غمشنا يحيلا رخص للحائض أن يرنغمي ya nuna kenan akwai hukuncin ko babu da haka duk wanda ba mace mai haila ba to abin nan da hukuncin da za a faɗa ya hau kansa amma ita an mata rangumin wani hukunci ne an tantura iza habat cewa ta tafiyarta idan ta yi haila ba sai ta yi ɗawafin bankwana ba wannan yana ƙara ƙarfafa mana sha'anin ɗawafin bankwana akwai alazai da dama da ke sakaci da shi musamman lokacin umra wani ya yi umra kawai sai ya yi jidda yi sai sai ya wuce bai yi ɗawafin bankwana kwana da garin maka ba so ɗawafi duk da akwai saɓani ga matsayinsa amma shari'a ta karfafar da shi tunda har kake magana cewa ba ta dauke ba kowa shi ba sai mutum da take da haila wannan ita ce fatawar ibnu abbas wa kana ibnu umar fa usiyati ibnu umar ya kasance فأوصيت ابن عمر يا كسن يقول في أول أمره إنها لا تنفر سيدنا عبد الله بن عمر لا ينا فتواتي ومتي إذا انتهى حيلا بسيط ba بوقانا بباعة تتهي gida ثم سمعته يقول تنفر inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam rakhas lahu yace sannan daga baya sai je na fatawa cewa ba komai ta tafiyar ta manzo Allah ya rangwame ko dai da bai san da rangwamen ba yanzu ya karance shi ga wanda sani ko kuma daman ya sani amma ya yi mantuwa yanzu kuma Allah ya tuna yadda shi Ya haka dan adam ko yaushe kurba ne yana iya samun irin wannan yayi fatawa daga baya wani ilimi sabo ya zo masa Zai koma ga sabon ilimin da ya same shi ko kuma yayi fatawa bisa ga mantuwa ya manta nafsi ko ya yi kuskurensa daga baya kuma sai ya gyara malamai ba su gushe ba suna wannan haka ba wani malami a tarihin duniya da za a duba maganganunsa ba a samu kauli ba babu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ne baya da kauli ba saboda shi yana magana da wahayi ma yantiqu anil wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu idan kaga manzo Allah ya kauli biyu to na farkon hukunci ne tabbatacce na biyu hukunci ne da ya goge shi لأتي كده وانا ناسخ ومنسوخ ثم منذ قال له ايه أدى وانا شير كده في مين شريئة شيد أكتيمة قال هذا حج يا أبنا أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولا من صفات لو كنت إنما زال لأتي ألا أوجب سامك عيس المجي أكثر أمنا هذه ستة مزالة قوة شكرة هي كونك يتعلم هل سؤكم ستة إيه ناسي إيه هذا واجبي kuma da ba za ku iya ba a ce shekara duk kowa sai ya haji jama'a ai an karawa da ya kusa ya jamu miji dali sai Allah ya kiyaye radiyallahu anhu wa to sai wanda manzo Allah ya lau kuntu na'am la wajabat ya nuna ne ya nuna duk sanda yayi fatawa shi ta riga ta zan doka to shi dai a haka nan a duniya amma duk wanda ba shi da yana iya fatawa ana iya duba ta sai a ce ya gyara a cikin ta saboda shi kansa yana iya dawa ya masa gyara to kaga ba dai wani ba shi ba kenan kauli tabbatacce a tsakanin abdullahi abbas da ibn umar wanda shine sauran sabai suka tsaye a kansa cewa mace idan ta yi haila an ɗauke mata yin dawafin ban kwana bai da aka ɗauke mata tsawafin ifara bin tsawafin kuɗi babu باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب إذا رأت المستحاضة الطهر wannan babi zai magana macin da jini ya kubce mata to idan ta lura da tsarki ya za ta yi abinda ake nufi da tsarki a nan ta lura da cewa jinin haila ya zo mata a cikin jinin na istihaba mace mai istihala iri biyu ce akwai wacce zai daɗe kafin ya ɗauki hailar ta kwana uku ce amma sai ka kwana goma sha tara ko ashirin da biyar daga baya sai ya ɗauki wata kuma jiddadin ita jini ba ya ɗauke mata wannan sai kirin ta sai ta gama layaya akwai taimakon da suke maka kuma mu to idan taimakon malaya bai yi amfani ba an yi an yi jini ya ji tsayawa akwai yadda za ta yi ta gane yanzu ba istihala ne hailan eh akwai saboda jinin hala ba na ciwo ba ne in eh, ina nufin ba na tsarki ba na lafiya ba ne na ciwo ne da haka jini ne lafiyayye jawur hasara shi ne ake yi jinin haila ko jini ne na ciwo a jikinta lafiya za ta fidda shi saboda haka baki ne wanda dama ya kamata ya rabu da jikinta to kaga mace ne basira tana iya rarrabe yanzu wanda ya zo yau بعيد النجي من الاستعلاء غير حيلان مشيني إمام البخاري تلفي إذا انت هذا الطهر إذا انتهى هذا أنا يا ذاتي قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة سي وانكا سي سلا كودا أوى قداني تسامو أكان حيلة استحالة أكان استحالة لحيلة وما أنا إذن jinin istihala ya zo mata har shekaran jiya yake zuwa kuma ta san istihala ne har zuwa je har zuwa yau yau bayan sallar juma'a sai ta lura da wannan jini da ya zo mata baki ne awa guda sai ya sake daukewa wancan jan ya sake dawowa to ta yi haila wannan wata don haka sai tsarki ta yi sallah in ji ina abbas wa ya'tiha zawjuha idza sallat kuma in ta yi sallar la'asar miji yana so kafin hito karatun buhari ya je wai gonarsa babu laifi wannan ya nuna ne ya nuna mai istihala ya halarta da ta faru da ita shine ce as-salatu a'zam yin sallah ya fi girma dan me zaka ce mijinta ta ba zai zo mata ba alhalin tana dukawa ta ya sallah yin sallah ya fi nauyi tunda aka yadda ta salla sallah to a yadda miji ya zo mata sai dai kamar da muka ce tana sai ci gaba na zamani to yi amfani da roba yadda zai kare kansa daga infection da shi ma jini hala da jini ne kada muka ji likita ya mana bayani a wancan sati yana iya duk inda wani jini ke a ga jikin dan adam to ana iya samun infection a cikin shi za ka lokacin da ba suke hala duk da yake shari'a ta yarda amma akwai ta hafu, ba saka yana da bambanci da na haila wancan ya fi tsanani amma samun kariya da gare shi ya fi dacewa mafi kyau dai ma duka حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن قروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي من زعل صلى الله عليه وسلم إذا هيلا تقباتوا da ki ajiye sallah ba haka mai istihaba ma tana iya gane haila ta gabato ta hanyar ne ta hanyar ganin jini mai baki ko anta anta wa idza adbarat faghsili anki jaba wa salli idan haila ta tafiyarta to ki wanki jinin da ke ga jikinki ki sallah mai istihala da mun tana da jinin don haka wanga da ya zo shine na haila in ya tafi to sai ta yi wanka ta yi sallar ta wannan hadisi ya riga gabata na'am باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا أحمد بن أبي سريف قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها باب الصلاة على النفساء وسنتها باب دمدا يد زاء يسلى قمتي بيجين بكي بكما منين سنة ذات أيوا أخلتا أقيم ماكي كوري واتو مغير ونن باب في كتاب الحيض أما إمام البخاري يفتن زيدي تهكن في هيلة da na beki saboda daidaitar su da ma'ana haka ma da sauran fukaha za ka duk lokacin da aka yi magana mai beki to ana magana mai haila duk lokacin da aka yi magana mai haila ana magana mai beki ma'ana hukuncin su guda da jinin beki da jinin haila hukuncin su guda duk lokacin da suna nan to hukuncin su yana nan kuma abubuwan da suka ambata na haramci duk suna nan sun tabbata to amma a nan ba yana magana ya za a wanke jinin ba ba yana magana ya za a yi tsarki ba ba yana magana ya za a gane ya ɗauke ba yana magana idan mace ne jiki ta mutu za a yi mata sallah saka sai kamar nan kamata ya zama cikin kitabul salah ba cikin kitabul hayy ba amma imam bukhari yana da wani sirri da ya fitar a ciki zamu yi magana حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن سمر رضي الله عنه هي وتماتا تامس دهيفوى ماتت في بطن أقول لك ف ص ر ا ش ي تامس دهيفوى شكي إيه اوكا دا حرش كوي ب ا ء ي روايه مسلم ودسنون ماتت في ابن ل فاتها ta mutu a lokacin da take jiki kaga da an santa ita ce kuma hadisin guda ne kenan wannan ya nuna mutuwarta mutuwa ce ta jiki mutuwar jiki ita ce mace ta mutu dauke da take kafin haifuwarsa ko a lokacin da take haifuwarsa ko kuma bayan haifuwarsa har zuwa wata uku tun wannan lokacin in dai mace ta mutu da mutuwar jiki ce kuma yana daga cikin shahada amma dai kamar yadda muka sha faɗi wannan shahada tana yawan gamuwa da tafi a ƙasar nan wanda ya kamata a kula da shi kaga ba laifi ba ne in ka yi bayanin cewa mutuwa a cikin gobara shahada ko laifi ne kamar in gobara ce yawaita mutane ta mutuwa ciki ana ɗaukan mataki ko ba ɗauka sai a ce jama'a ku rinka kashe appliances ko sai ce a daina sa hita ana barinta to haka mutuwar gitse galibi abin da ke kawo ta shine wato rashin kula da matan rashin kula da matan jiya na gamu da wani dan uwa daga cikin ɗalibai za a yi wa matarsa tiyata ma an yi a cire mata ciki mai wata hudu saboda ta same shi wajen mahaifa ita ba ta je asibiti ba ba za a san wajen mahaifa cikin yake ba kuma bai wa a haife shi kuma yana iya halaka ta kuma in ya kai wasu watanni ya girma zai iya matsa mahaifar ya kashe uwa kuma shi ba ya da rai ina wata ba a san wannan a wata ita kuma ta zo ranar haihuwa yaro ya yi gilbe kaina nan kafa na nan kuma abinda ubangiji ya tsara shine kai ya fara fitowa maimakon kafafu saboda wani lokaci sakin jikin jinjiri yana fitowa sauran sakin ya daɗe bai fito ba to idan kafafu ne suka fara fitowa sheda za ta rike ta sai ya mutu kuma ya kashe ta in ba a ci sa'a ba amma in kai ya fara fitowa yana numfashi sai in awa guda aka yi ana jaɗin jaɗe to abin da ya rage din mai sauki ne ka gane ko to sannan in ya zo da kafafu aka ci rashin sa'a kafa guda ta fara zuwa guda ba ta zo ba to in ba sa'a aka yi Allah ya ce taimaki majinyata nasir suka iya jawo kafan nan suka haɗo su suka fito tare ba to kafan nan iya bankarewa sai zan ana ƙara ja ƙara bankar yaro ake yi kuma kun san baya da kwari su duk na abuwa suna ta faruwa ƙauye sai a yi ta mutuwa sai a ce ai ajali ya zo kuma ta yi shahada ko ba ka muke ta yabo amma sakaci ya zo kuma ta yi shahada <laughs> saboda haka وإن من أبو suka dace حياتي أنا su النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تسلى كما سيد آيات أكيرتا إمام البخاري يا كاونا حديثي أبو da ya ce mana mace mai jini sawa'un na beki mai tsarki ce saboda ne saboda bai hana an yi mata sallah ba inda najasa ce ba za a yi mata sallah ba da haka wannan wata wata nasifa ke cikin babin banda maganar yin sallah da ita kanta domin maganar sallah a nan ba abu ne da yake da alaka da haila ba amma tun da yake za a yi mata sallah duk da tana jinin jiki ko haka ma in mace misali ta mutu tana haila za a yi mata sallah sai ya nuna kenan mai tsarki to me yasa nuna mai tsarki ce saboda za ta tsaya alƙiblar mai sallah ya mata sallah inda ko najasa ce mai sallah ba zai aje najasa gaban sa ya sallah sai ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma ta gaban sa kuma ya yi mata sallah to wasu lati hada yace kenan za a yi mata sallah ne a tsaya a tsakiyarta na'am حدثنا الحسن بن مدرك قال باب أكرمك الله باب حدثنا الحسن بن مدري قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان, آه، سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون, آه، تكون حائضة لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه باب أنا بابي باي السنة suna البخاري كان bukhari yakan في haka wani lokaci yana السنة sai ya banta da shi ko ya taba cuta yakan yi haka kuma lokaci domin bari na sama da na ƙasa suna da kama da juna kwarai amma dai ya kamata a sa fasila kamar koma ce ya tsakanin wannan da wannan don haka babi ne mai alaƙa da wancan imakon mai wata ma'ana sabuwa حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة في اسمه الوضاح sanannin malami ne alwabah ibn abdullahi ne ya shukuri min kitabe ya ba mu hadisi daga littafinsa don haka hadisin ma ya karbi bisa ga ya faɗa daga har da kansa littafin abu awana sananne ne malamai kuma sun aminta da shi sun yarda da shi don haka yana so ya ce daga littafinsa na ɗauko ni ya karanta da ni littafin kuma daga littafin na ɗauko wannan hadisi قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناجي حديثي دقا أبن إناتا ميمونة ما تم الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي لكن تكن كسن شيء تنا حيلا باتين صلى وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم تعيش كده gefen masallacin magana Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala khumratihi shi ko yana sallah bisa ga wunjinsa idan sajada asaba ni ba'd sawbi in har ya yi sajada to ina jin wani sifan ya taba ni wai ma'ana da ta gashi yana sallah kaga wannan hadisi me bambancin sa da wancan na tsazo ba yawa da haka hukuncin maganar guda ce shi ya sa masa babu ya sa masa suna ba yana so ya ce kenan مسكين هلا تمر قلكي أكين كنتا منين مرت قلكي ترى بإيتا والمنزل اللي هيك إيتا لك إن أنت إيتا كرن كتبا لجس أبوش تونا شيني بابي نكرشي كما حديثي نكرشي بابي نسلاتين أتكين كتاب الحيض الإمام البخاري الحافظ إنه حجر يأتي اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا a wannan babi ko a wannan littafi na kitabul haid hadisai arba'in da bakwai muka karanta ya ce a cikinsu an maimaita ashirin da biyu tsakanin wannan babi da wasu babu da suka gabata sannan guda goma su ne mausula waɗanda suna da cikakkun asali nasu saura kuma mutaba'at ne da ta'ali akwai guda ashirin da biyar waɗanda in ka cire biyar cikinsu dukkan imamu muslim shi ma ya fitar da su amma kai hadisan aisha da bai fitar ba guda biyar shi imamu muslim wanda bukhari ya ke fanta da su a takaice wannan littafi da muka karanta kitabul hayy mun ji irin hukunce hukunce shari'a da ke cikinsa da yawa mutane kan ɗauki babin haila babi ne mai tsanani mai rikici mai wahala amma galibin abin da ke kawo mutane rikici da wahala a cikinsa shine ƙaddara matsaloli iri-iri waɗanda kawai a tunani suke ba faruwa suke yi ba idan muka tsaya ga nassi da abin da ya zo sha'anin haila matsala ce mai sauki menene haila jini ne da yake gudanar ma mace wata-wata bisa ga al'ada mata 'yan adam kuma jini ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta musu ya rubuta musu ya hukunta musu shi kaddarawar Allah ne sannan yana da hikima saboda wato kaman zakka yake ga jikinsu sannan muna iya lura ɗabi'a ta su ce da ta bambanta da tamu akwai abubuwan da mun yi tarayya da su kamar kunnuwa da idanu da hanci da baki ko da gashi da sauransu na kai duk bai tare ne akwai abun da su kadai ke da ba mu da su akwai wanda mu kadai ke da ba su da su kamar gemu mace ba ta da gemu in ka ganta da gemu sai ta samu matsala ko ba haka ba sai ku akwai abin da ba ka da eh sai ku in ka same shi ka samu matsala to wannan jinin na ciki kwararar ta daga jikinsu to alheri ne a lokacin da suka samu ciki sai a dakatar da shi sai ya zama abincin wannan jarirai menene hukunci hukuncin shari'a game da haila na ɗaya aka ce kada su yi sallah saboda sallah ba a yanzu sai da tsarki na biyu aka ce kar su yi azumi saboda shi ma ibada ce wadda suke buƙatar tsarki amma idan sun ƙare haila an bi su azumi su ranka idan an bi su sallah ba za su ranka ba saboda ne saboda sallah tana da yawa ana maimaita ta har sau biyar kowane wuni raka kalla goma sha bakwai ga wuni amma azumi fa wata guda ne a shekara to tun da a shekara so guda ne dan abin da aka bi ta kwana biyar ko bakwai don taranka babu komai ko ya kai goma ma kaga tana da watanni goma sha ɗaya na ranko amma in an ce ta ranka sallah to wacce take in kwana goma misali na haila tana da kwana ashirin kenan a cikin kwana ashirin sallah kwana arba'in za ta yi ko ba haka ba tunda za ko kuma sallah kwana talatin tunda za ka kowane wata za ta ranka sallah kwana goma sallah wato akalla ya zanta da raka a ɗari da saba'in bisa kanta gaskiya kibar ubangiji wannan da adda yawa sai aka ɗauke shi wannan da bai da yawa sai aka ce to maslahar ka samu ladan azumin tana nan za ka ce ka ranka abu na uku aka ce karta yi dawafi saboda me saboda shi ma dawafi daidai yake da sallah bambanci kawai shi ne shi ya halarta a yi magana ba kana iya buga waya kana dawafi kana ya gaisa da abokinka in ka haɗu da shi wurin ɗawafi amma ba a yin sosai da sarki. sai dai muka ce kawai wannan istisna'i na lalura tawaful ifada a lokacin da ya zama ci ba yin da za ta yi lokacin zaman ta maka ya kare zaman ayarin ta maka ya kare ko ba ce tawaful ifada ba shari'a ce na ta sauki ta yi wannan tsawafi din sai abu na hudu aka ce karta shiga masallaci muna iya fahimtar wannan a wancan hadisin na idi na maimuna ko wa ya tajilul huyyab al-musalla na nasiba masu haila su kaurace ma wuraren sallar idi masallaci inda ake sallar idi idan musalla daji ne saboda ana sallah an ce kar mai haila ta je to masallaci fa kaga min babu aula shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana da Aisha nawili nawilini khumra al khumra ko yace ta dauko masa tabarma sai ta ce ta ce ai ahila nake sai ce mata ne inna haizatuki laysa fi yadika

ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين da haka kenan mijinta ba ya saduwa da ita to maganan karatun qur'ani hukunci na bakwai akwai sabanin malamai abin da yafi karfi shine tana iya karanta qur'ani tana iya karanta qur'ani maganan tsarkar safa shi ma akwai sabani malamai da yawa na ganin cewa idan ƙur'ani kammalalle ne ba ta da alhakin ta ɗauke shi saboda hadisan da suka nuna cewa ba mai ɗaukar alƙur'ani sai wanda addisana wasu kuma na ganin cewa wannan tsarki am ne don haka su wanda an musulmi ai mai tsarki ne inda mu'mina la yanzu shi ma tana iya ɗauka to sai maganar istihala istihala ita kuma jini ne wanda yake gwabcewa ya wuce ya zarce lokacin wancan jini na haila wanda shari'a ta san da shi to ita kuma istihala abin da ke bisa kanta ta yi kokari ta gane bambancin jinin haila da na istihala idan ce wannan ta huta duk sanda jinin haila ya zo haila ce duk sanda ya wuce ja ya zo wannan kuma istihala ce idan ta kasa rarrabe wannan sai ta yi amfani da al'ada kwanukan da ta saba yi sai ta kirga su ta tsaya amma mustahabbi ne kowace sallah ta yi alwala sai matsalan yaushe ne mace take haila menene karanci da mafi yawan lokacin haila shi ma wannan mun tattauna shi a wannan bani mun faɗi cewa abinda an mafi rinjaye shine haila ba ta da kaɗan ba ta da mafi yawa maganan abin nan karancin haila akwai masu cikin wuni ɗaya da kwana ɗaya awa ashirin da hudu muka ce amma reality hakikalin abin da ke afkuwa shi ne kawar da wani wata jini ta igo ɗaya ke zubo mata kuma ya ɗauke kuma bai sake zuwa sai wani wata sai mu ce ba sai haila ba sai mu ce ba za ta wanka ba sai mu ce inda azumi ne azumin ta ne kare ba kaga duk wannan ya nuna kenan haila ba ta da mafi karanci shari'a ta rataye da hukuncin haila ne ga zuwanta wa yas'alunaka anil mahil al mahil qul huwa adan فاعتزلوا اللسان في المحيط المحيطكم ولا تقربون حتى يطهرنا ضحك فيما تركي بايد اكثر بايد اقل كينا ان تجدني يدوكي كاغا هينا اني زرتي وانا اكو وانا بير ان حرتا كي شادير فاكو ما لمن دكي جنين سنة عليه الصلاة والسلام تجلس شقرة دهريها to daga sha biyar ta gama haila wannan magana tana da ƙarfi amma wanda take da ƙarfi ita ce cewa ƙur'ani ya rataya haila ga jini don haka in ma ya ci gaba jini shi ne sai in ta tabbata istihala ce ya canza an tabbata istihala ce to sannan ne za a bashi shi kunta istihala don haka kenan mutum na iya fiye da kwana goma sha biyar da haila sai menene karancin lokacin da mace ke haila menene mafi yawan lokacin da mace za ta gama haila ma'ana a kana nawa mace za ta fara haila wannan shi kuma ya bambanta daga yanayinta wannan matsala ba ta zo a cikin kitabul bukhari ba gaba ɗaya mu tattauna ta ba haka ina jin ina ta kaɗai ce matsala mai muhimmanci wacce ta rage mana a wannan babi yaushe ne mace ke fara haila yaushe ne take gamawa malamai suna da maganganu daban da ko za su ce tara ko su ce sha ɗaya ko su ce sha uku amma mun lura ba nasi ne ya ce ba su haka ba me ya sanar da su yanayin garin su haka idan a yanayi ne na zafi kuma iri da musu kasan nan dole manta a yanayin sanyi idan yarinya ta tashi a gida na ni'ima tana fiye-fiye da jin daɗi jiki ya bunƙasa kar kai mamaki ta riga wata ɗaya da cikin wahala wato fara yin al'ada akwai wasu dalilai banda waɗannan na wayewa da sanin gari kun gaɗe ko kila da yawon duniya in ta kama da sauransu ka shiga jama'a duk wannan yakan iya sa ka riga wadda ba ta da wannan wayewar fara haila don haka shi ma ba ya da mafi karanci duk da yake ya wuyata a same shi kafin shekara tara ya wuyata mace ta balaga kafin ta shekara ta ma'ana ta fara jini kafin shekara ta to da za mu kaddara mai shekara bakwai da wata takwas ta ga jini kuma jinin nan mun ga gashi kalar jinin haila ne sai mu ce ba sai haila ba sai mu ce wato al'ada ta canza ga wannan mata da sauran mata na wannan lokaci za ka babu mafi karanci so mafi yawa fa shi ko wasu na sha shekara hamsin wasu na sha fifteen to mai shekara arba'in da tara da wata tara ta ga jini aka zo arba'in da tara da wata goma ta ga jini arba'in da tara da wata sha ɗaya ta ga jini hamsin ci ta ga jini hamsin da wata ɗaya ta ga jini ko sai ka raba wannan jinin da wancan jini na wancan watan babu shari'a ta rataya hukuncin haila da bayyanarsa zaka duk lokacin da mace na yin jini to jinin nan na haila ne wata yana ɗauke mata da wuri tun ma ba ta yi hamsin ba wata yana zarcewa ya ɗan wani lokaci ashe Allah tabaraka ta'ala bai ba mu labarin wadda take eh, kai fa'alidu وأنا أجوز ألد وأنا أجوز وهذا بعلي ba لبام labari ba to a shi kaga kenan ikon Allah yana iya sawa don haka babu mafi karanci a shekarun fara haila babu mafi yawa a shekarun ƙara haila duk lokacin da jinin na ya bayyana to shi ne wannan jinin na haila ne domin gare shi Allah tabaraka ta'ala ya rataya hukuncin haila a kusan waɗannan su ne dai a taƙaice masa'il ɗin da wannan babu ya tattauna kuma ina kyautar da sun cewa sun amsa mafi yawan tambayoyin da ake da su dangane da matsalan haila amma domin karin fa'ida na zo da ɗaya daga cikin karaba biyu da na yi alkawari game da wannan littafin haiba akwai littafi mai suna kashful iltibas an kasirin min masail alhaid wal nifaq da wani bawan Allah ya ce shi Walid ibn Rashid as-Sa'idan littafin na same shi ta hanyar intanet kuma na gyara shi na daidaita shi na fito da shi da rubutu mai kyau ya kama shafi talatin zaka kuna iya neman sa daga malam luwa tambayoyin da ke akwai a wannan babi duka ina zaton sun fito a cikin babi shi ya kawo muka ci karanta su a wancan lokaci idan akwai sauran tambayoyi to da wannan littafin littafin sheikh muhammad bin salih al-usaimi al-jima'u qabi'iyya kuma tambayoyi 60 game da haila shi ma na ibn usaimi wani littafi ahkamul مرأة الحامل إن شاء الله تعالى في جنيا يو أساسين يزوى ذا مفتر شيء فضاء أسامة أنصر وإنن تنبوي أسكي الله يسامة داتي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لذا آه. dokta akwai akwai wani wata tsaraba tare da kuma yau cmd bai samu zuwa ba eh taimakon jini to ta ko mu ji gaban ka <laughs> ah, da cmd na titin hospital ya yi alkawarin zai zai rako su yau su zo tare to amma ga alama wani uzuri ya gita za su rako shi kai gaskiya ne eh. sai akwai magana dan sani game da siyan dina ma a bari a bari sai in ya zo da kansa ah, amma dai yana da kyau cewa abokinmu ne ɗan uwa ne mai wa'azi da'iya kuma malamin addini kuma shi ne Allah ya ba wannan matsayi na ah, chief medical director na Osman Afford University of Hospital sabo ne bai daɗe ba mun je da wani ɗan uwa daga cikin ɗalibai domin mai masa murna ko da muka je sai muka ga ashe wanda muka sani ne wanda muke tare da shi yakan zo wasu karatu suka na mu shekaran jama'a da shi kai karatu ranar lahadi na tafsiri shi ma kansa mai wa'azi ne kuma gidansu gidan malanta ne gidan limamai ne gidan malamai ne don haka sanin da ya yi da fannin likitanci da haɗuwarsa da sanin fannin shari'a na tabbata zai kara taimaka mana a lokacin da muke bukata ya kara mana wani sharhi kan wasu matsaloli insha Allah tabaraka ta'ala kafin da sarki ce wani abu akwai wasu yan uwa da suka eh, da suke da cibiya mai suna cibiyar da'awa da nazarce nazarcen musulunci sun shirya gasa sun yi gasar riga mu gasar karatun hadisi ba mun da faɗin za mu yi ba mun ɗora malam jabir nauyi ba gaskiya kwamfutar mu ce yau daren amma waɗannan hadisan suna nan rediyo yanzu guda nan shi hannun ka malam jabir rediyo na ɗari uku zai zo hannun ka yau da bare insha Allah ta'ala don haka rana ta yau duk mai son registration ya zo da shirin registration na musabaka kashi uku hadisi ɗari hadisi ɗari biyu hadisi ɗari uku a cikin shawwal za mu yi jarrabawa in Allah ya so kuma za mu ba da ƙasaitattun kyaututtuka insha Allah ta'ala ba za mu faɗi ko guda ba a yanzu amma dai ina ganin wa'in da kamata a ce more su ne duk wanda zai rajista dole ne ya da kuɗi in ya zo za a bashi ko na hadisi ɗari ce ko ɗari biyu ko ɗari uku masu hadisi ɗari za su biya naira ɗari uku masu hadisi ɗari biyu za su biya naira ɗari biyar masu hadisi ɗari ba za su biya naira ɗari bakwai sai a yi haƙuri waɗannan kuɗin akwai abin da za a yi da su wanda zai taimaka mu na musabaka su kuma za su har da su waɗannan zuwa cikin shawwal lokacin da za mu zauna da su a yi jarabawa kuma insha Allah ta'ala ba za a je aikin hajji ba sai mu yi kafin biki na ba da ke su suka ga wanda suka ce jaraba to ba kasance mun daɗe muna wannan sanarwa ba mu fara ba da wasu matasa masu yin masu suka zabura suka riga mu kuma abin da suka yayi kyau Allah ya saka musu da alkhairi ina ma a ce duk cibiyoyin addini za su yi irin wannan koyi sai ga saka hadisai hadisai nawa ne hadisan da suke dangantaka da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ina jin kusan daura ta sai sati uku aka har da kuma suka yi suka kare to za su gabatar da walima ta musamman a wani wuri da kira agency for mass education kan titin shehu shagari kusa da get kofar rini tudun wada ina jin daidai round about nan ta kofar rini eh cikin ramin da yawa sunan ne wuri yake jibi lahadi da karfe goma na safe malamin da zai gabatar da nasiha da jawabi na musamman shine sheikh jabir sani mai hula shugaban imam malik islamic foundation sannan akwai malamai da za su zo raba kyaututtuka akwai sheikh abubakar jibril akwai malam abubakar buhari gidadawa malam suke kenan akwai malam usman jabo akwai malam abubakar na akki ne na akwai da ibrahim ranar lahadi karfe goma na safe don haka mu bayyana mu ga irin tekstukan da suka tanada da eh Raymond da Home A, eh? Agency for Mass Education. To Allah tabaraka ta'ala ya mana daidaito. likita gare ka الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ga zan dan kara dan bayani malam ya dan tabo bakin CND dinmu kuma a wancan lokaci din tun kafin likitan da ya gabata ya iso nan shi muka so mu kawo to Allah da ikon shi saboda yanayin aiki ya zama na bai fara samun zuwa nan wurin ba amma dai kamar yadda malam ya ce lalle wato mai wa'azi ne mai wa'azi ne kuma abin da zan ce muku tun da aka kafa ƙungiyar musulmai ma'aikatan lafiya ta sokoto islamic medical association imar ta sokoto banda waɗanda suka rike ta na ɗan wasu lokuta da farko shine ya zama chairman na sokoto state na tsawon shekaru sai kwana-kwanan nan dab da lokacin da yake kokarin zama cmd sannan aka sake sabon zabe aka ba ma wani ya dauka ya ci gaba to duk wani shirye-shiryen lacca da za a zo a shirya nan haka za mu zamna da shi duk wani mitin da tsare-tsare da abubuwa irin abubuwan da ke gaban shi ko da bai zo a kan farkon lokaci ba za a gan shi cikin tsakiyar lokaci ko da ma ƙarshen lokaci ne zai zo dai duk da ya samu kanshi ko yana da bukatan a taimaka mishi da addu'a saboda yanayin shugabanci irin wannan jarabawa ce daga Allah kuma abu na biyu da yake da muhimmanci shine da abin da yan uwa suka lura na wannan asibiti din wanda suke ga cewa ya kamata a ce ko bai kamata a ce ya tafi haka ba ko ya saba ma wani tsari na addini to ina ga suna iya koda ta hanyar mu iman su tuntube mu ko muna iya kaiwa maganan zuwa gare shi a tattauna a game ya fi dacewa a samar saboda a samar da maslaha to ina ga duk mun zama ɗaya yana ya zama shi wakilin mu ne gaba ɗaya a can to duk wani abu da muka gani kofa a buɗe take saboda a kawo gyara da ci gaba na al'umma abu na biyu shine lokacin da muka zo kwanaki saboda karancin lokaci mun so mu kara tuna ma jama'a har yanzu muna da bukatan taimakon jini alhamdulillah wancan kira da malam yayi jama'a sun je sun taimaka kuma an samu wato abin nan jini da yawa wadda al'umma suka amfana da shi kamar yadda muka gaya mutane muna da tsari da muka ajiye na farko dai waɗanda ake taimaka ma da jinin nan kashi na farko su ne waɗanda aka kawo su saboda haɗarin mota da damansu wasu ba a san su ba kuma suna bukatar jini cikin gaggawa to waɗannan duk da aka zo wurin mu to muna ba da jini kai tsaye idan suna da yan uwa yan uwansu ba su ƙara so ba muna ba su idan yan uwansu sun zo sai mu ce su ma su kokari su taimaka su bada don in su haka ba zai kare ne idan ana tafiya haka wanda ko ba a san daga inda yake ba banda ba da jinin shi kan shi kudin gyara jinin dubu biyu ne kowace roba ɗaya. da wanda ya zama bai da yadda zai yi muna ba da kuɗin kuma mu ba bashi jinin a gyara mishi a ba shi akwai waɗanda za ka ga an kawo su su yi sati biyu sati uku ba amma matan yan uwansu ba gaba ɗaya yanzu kwanan nan lahadin nan da ta wuce akwai wani daga amin cikin niger sun dawo sun tafi lagos suka yi accident ya kai wajen wata guda saboda farko wajen sati uku baya cikin hankalinsa ba a san daga inda yake ba sai da ya fara dawowa hayyacinsa yake faɗin garin su da 'yan uwansa to kaga irin waɗannan kusan wata guda duk wani abu da yake bukata idan babu al'ummar musulmi kusa da za su taimaka masa sai ya shiga cikin wahala yana iya rasa rayuwarsa ma saboda wannan kuma muna ga a yadda muke yadda addinin musulunci ya tsara mana bai kamata a ce mutane sun mutu ba saboda wai an kasa ganowa 'yan uwansu suna bukatar magani ko jini ko wani abu idan aka ce mutane suna mutuwa saboda haka to akwai abin tsoro Allah yana iya tambayar mu gaba daya saboda kowa yana iya samun kansa a wani wurin da ba a san shi ba kuma ya shiga cikin wannan kashi na biyu shine mata wanda suka zo haihuwa da ke jini na iya kurce musu lokaci guda ko da tana da yan uwa inda an zo bukata da gaggawa to muna badawa lokacin da aka samu biyan bukatar wannan sannan yan uwan mu su zo su ma su taimaka su dawo da shi don mu abin nan waɗanda kuma ba su da wanda za su bada kamar wasu akan turo su daga wasu jihohin musamman masu matsalar kwakwalwa za a ga wani zai taso daga shi sai matar shi ke dan shi ko kuma matan ma za a bari wani ya koma neman kuɗi kuma su zo za a aiki suna neman jini ba wanda suka sani a sakwato to dole za a haɗa su da waɗanda suke yan uwa musulmi da suke kula da wannan to wannan dai duk na kawo shi ne don mu gane yadda abubuwan suke tafiya muna buƙatar kuma kamar yadda muke bayani kafin a ɗauki jinin nan sai an auna an gani idan jininka wato ya isa a ɗauka sannan za a ɗauka mafi yawancin yanzu mutanenmu da muke nan yanzu in a ce duk mu nan za a auna akalla za ka samu mafi yawanci ka samu awo a talatin da biyar ma'ana 35% na pcv kuma in an ɗauke roba ɗaya awo uku kawai za a rage a jikinka zai zama 32 to duk wanda yake da talatin abin da ya sama babu gani yana da wata matsala a rayuwar na bukatar jini to da haka za a ga wasu za ka same su ma cikin mu nan masu arba'in ko sama da haka <laughs> to da haka kamar yadda ake cewa wani injinin ma ya masa yawa yana iya haifar masa da wata rashin lafiya kuma mun ce idan mutum ya zo aka auna aka gaina da wata matsala ta cikin jini rashin lafiya to muna kokarin mu hada shi da likitocin da suka dace kwararrun likitoci na wannan bangaren su ci gaba da jiba shi da bayan shawarwari idan shi ma yana da bukatar wani tallafi muna iya shi ma mu agaza mishi to kaga ya zama amfani biyu in kana da wani abu da baka sani ba za ka samu hanyar a kare ba ka sannan abu na karshe shine akwai wata lacca da muka shirya muna sanar da al'umma wanda ya samu lokaci wato wannan lacca din muna so mu fito da abubuwan da malamanmu na addinin musulunci suka yi a can baya da kuma gudunmuwar da addinin musulunci ya bada wurin ci gaban wato aikin likitanci sunan lecture din topic din shine the role of islamic world in the development of medical profession saboda abubuwan da muka karanta na tarihi ya nuna mana cewa shekara 200-300 kafin turawa su ɗauki wannan ilimin likitancin malamanmu na addinin musulunci sun yi nisa wurin tabbatar da wannan abubuwa to mutane da yawa kuma bai san wannan ba a gani don wani abu da na karanta na karshe akwai lokacin wani khalifa nan bagada na manta sunan shi ba a daɗe ba bai fi shekara abin nan bai ɗari biyu ba bayan hijira a lokacin yana da likitoci da asibiti da idan aka samu wanda ya yi wani aiki har marar lafiya ya mutu to za a zo a duba a auna ilimin iliminsa a gani idan ya yi ne saboda bai da ilimin ya kuma je ya aikata to kawai zai ce a kashe shi ne idan ya yana da ilimin yadda ya cancanta ya yi kuskure ne aka samu to shine zai tsallake kuma malamai duk gasu suna faɗi lokacin da aka yi likitoci wajen sun kai dubu goma sha a bagadad jarabawa saboda mutum ɗaya ya mutu sai da aka tantance duk wadda bai ci jarabawa ba da zai fara aikin likitanci ba kuma a lokacin da suke da wannan tsarin fa na gaya wa turawa ba su je ko ina ba to amma da suka kwace ilimin suka je suka dawo mana da shi duk sai muka zama ana ganin kamar ilimin turawa ne to shine abin ta takaici mun faɗa a nan wanda ya fara tunanin yadda za a yi siyasa a fito da ta daga ciki wannan siyar da ake cewa malamin addinin musulunci ne a duniya fa amma yanzu in ka zo kana nan karatun ba a kawo maka shi a cikin tarihi ka gani to waɗannan abubuwan wanda ake ce masa father of surgery abul kasim kenan wani wanda suke juya sunan ya zama abu kashi wanda in karanta shi zaka ce wani ne can daban shi shine ake kiran shi the father of surgery malamin addinin musulunci ne da kuma ilimin shi na addini sai da suka samu wannan suka fara practicing surgery fiɗa na asali to amma duk wannan an zo ni dai tun da nake karatu na ban taba samun wuri da aka faɗe shi a tarihi ba sai ɗaya sau ɗaya shi ma wani yake ba da lakta sai ya kawo shi cikin wani tarihin wani wani surgery da ya bamu ya wuce amma yana faɗi ma bai tsaya bata lokaci da ya wuce tun da na zo shi na fara ji tun da nake karatu na ya faɗe shi ko ban shi a cikin littattafan da muke karanta na yau da kullum ba to kaga da akwai irin waɗannan abu shine muke so mu fitar da irin waɗannan lakcoci don mutane su ƙara sani ranar lahadin nan mai zuwa insha Allah karfe goma na safe za a fara eh, amma dai za mu kai har wajen karfe ɗaya da rabi insha Allah zuwa dan yawanci na ok zelu akwai wani ɗakin eh, abin nan lecture na ɗalibai a nan cikin asibiti kusa da amenity ward in mutum ya san amenity ward to akwai wani eh, in ka zago ko kuma in ka shiga kusa da lab to a nan yawanci nake yin shi ya